hali dai yanzu dai dukkan mu kamar yadda yanzu nike magana din dukkan muna gidajen mu dama kuma shi a kullum shi talaka haka yake in an sa doka ya kamata ya bi doka to shine abin da zai kawo zaman lafiya to wannan doka an sa ana dabi da yanzu sauran kwana biyu a sallah ya wannan abin ya shafe ku wallahi mu kanmu ni kamar yanzu da muke magana da ke dinnan ban san abin da yake faruwa ba amma dai gaskiya mu kwata suka mun dan samu nutsuwa a kan yadda abubuwa ya auku a baya mu ba mu da labarin wani abu ko wani abu ya faru a nan sai dai ban san ko security report suka samu akan wayansu abubuwa ba don za su fi mu sanin duk abin da yake gudana sun san kuma su a kullum in suka ga abin da zai jawo zai yi illa a yan adam za su yi kokari su dauki matakin dan a killace shi. A saboda haka ko dai kuna bin umarnin wannan doka kowa ya zaman shi a gida. Insha Allah duk mun zauna a gida kuma ni mutane na yan asaba duka na kira su na kira guri guri guri na sanar da su cewa to ya kamata mu bu doka don shi doka din shine abin da zai kawo zaman lafiya. Tunda ba mu san dalilin da yasa aka yi wannan ba mai yiwa duka an yi wannan din saboda mun san Allah shine mai kare lafiyar mu amma ma'aikata din kuma tana ɗaya daga cikin wanda suke zama suke ɗan taimaka don Allah din shine zai ba su eh, daman tsaya su yi abubuwa kuma su yi na gaskiya. To Malam Zakari wannan doka da aka kafa na na hana fita ana sauran kwana biyu a sallah ko uku yaya ya shafi rayuwa wani hali ake ciki? To, wannan abu ya shafi rayuwar jama'a da dama don ɗaruruwan mutane sun shiga tagayyara. Don abu ne wanda ba a kwana da shi ba aka tashi da shi. To, galibin mutane kuma mutane ne wanda ya su fita sai sun fita su nemi abin da su ci a kullum. To, a dama kenan ballantana a yanzu halin da ake ciki. To, kuma aka waye gari aka ce an kama musu doka lokaci ɗaya kan su fita. Kuma wajen kusan awa ashirin da hudu ko kuma sama da haka ma. To, abu ne wanda ya shafi rayuwar talakawa da dama wallahi. Sun ɗauki wannan mataki kila sun ɗauka suna da suna da hujja? wannan ai ma da hujja ya kamata sai a duba halin da rayuwar talakawa ke ciki da ba wani abu ake musu ba na wani tallafi wanda ya kamata a ce ana musu tallafi wanda in abu ya tafi irin wannan mako da an musu ba a tallafi ba wato ba hankalinsu ba zai tashi ba. A to ai akwai kamar da suka ci gaba da yawa wanda hanyar tsaro akwai hanyar da ake bi ba tare da an tauye hakkin wani ba ko an zalunci wani ba. me ya dalilin mu Najeriya ba za mu yi amfani da irin wannan abubuwa din ba Allah ya ba mu dukiya a kasan nan wanda ko ne za a iya yi ba tare da wani sun cutu ba a madan zakari ban tare numfashin ka ba kai kana ganin wannan doka na hana fita da aka sa an toye yancin jama'a ne a kwarai da gaske an toye yancin jama'a da yawa ma ko wallahi an zalunci mutane da yawa ko da hakan ne zai kawo zaman lafiya to eh, kusan da yanzu da mun samu zaman lafiya dai kusan da sauki akan abubuwa da lokacin da ake cikin bala'i ma da haka ba a sa irin wannan doka ba to ka ga yanzu sokin da aka samu ina kuma zo a sa wannan mu dai magana ba mu ga dalili ba ko da yake dai ni dai ba jami'in tsaro bane kuma ba san wasu abubuwa ba amma muna gani a gaskiya haka din ba a jama'a da yawa adalci ba malam ladi lawan wannan doka da aka hana ta ta fita ta awa ashirin da hudu ya ya shafi rayuwar ku a ya shafi rayuwar mu saboda ba an nuna wa dan abu wato gwamnatin jihar yau ko kuma duk wanda ya sa dokar da bai san hakkin adam ba na farko kenan abu ne duk ya nuna cewa har yanzu ba a martaba dan adam ba ba a martaba shi ba a san sa ba yin abu ake kamar dangin kamar dabbobi aka da amma dai za a ce maka saboda tsaro ne ko security wise ko ba amma mu mun yadda duk abin da kuma za ka yi neman tsaro ko kare lafiyar mu daidai ne amma fa hakkin haram wani abu ne wanda yake ya kamata a kurda shi a kurkuku ana ayyana wannan doka da aka sa na hana fita ko da zai zama eh, zai kawo zaman lafiya a jihar kai baka yarda da shi ba ba wai ban yarda da shi ba ya ban yarda doka abin da ban yarda shi ba system of operation nan an fito da mutane sun kwana ruwa saboda musu dukan biya an goyi kuma da wani an shayi ba su an an yi me yasa ba fito a cewa wani an ci nasara kaza da kaza da kaza saboda mu dukkan sun gwiwa don gobe mu zo goyi bayan abin ai yanzu misalin aka yi doka ko wani abu sai a fito a ce okay to mun yi nasara da muka ji anguwa kaza mun samu kaza kaza kaza kaza a adireshin mutane ko ba gaskiya bane sai fakke amma sai a ce gani a saboda haka kai kana so idan aka sa irin wannan doka hukumomi su rika muku bayanin abin da aka dalili da yasa aka sa kuma ko an ci nasara eh progress ko development sai a ga bari kin ga ya zama to akwai akwai karuwa ko ci gaba a cikin sa ai ba wani abu sai ya wuce